في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يضر وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وعاد ويل لكل أفاك عظيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصم مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب عليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هضوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم الحمد لله من سورة ركرة سنة القرآن من جمالة بعشين لا لا تشين يوم ومزن yanzu kuma insha Allah zan fara sauraron saurara karatun alƙur'ani mai girma daga bangaren mata bangaren mata daga bakin Maryam Adam Usman Maryam Adam Usman suna أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا لي وأجمعوا insha Allah za mu ƙara kafin guda fara gudanar dawa za mu ƙara saurara karatun alƙur'ani mai girma daga bakin ɗaya daga cikin ɗalibai to insha Allah malamin sai malamin karatu alƙur'ani da haka yanzu ɗaya daga cikin iyaye a wannan bangare zai gabata mana da karatu alƙur'ani mai girma kafin gujewar ɗaya daga cikin ɗalibai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم saurari karatun alkur'ani ga bakin uba a cikin wannan bangare a sheik malam basiru sha'ibu allah ya saka da alkhairi in banda haka za mu iya zama a yi ta sauraron karatun alkur'ani mai girma kasancewa alkur'ani matsayinsa da falalarsa ubangiji allah ya sanya mu karkashin waɗanda qur'ani zai ce ta kullul ulumi suwa alqur'ani mushkilatun illa alhadith wa ilmul fiqh fi din العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين Allah ya saka da alkhairi yanzu kasancewar mai gabatar da muhadara dakta malam bai ƙara so ba kuma an riga an yi wa 'yan uwa alkawarin cewa insha Allah za a fara gabatar da muhadara karfe goma to kasancewar yanayi na sanyi ba a samu dama an fara gabatar da wannan muhadara karfe goma ba amma insha Allah kasancewar malam bai samu dama karasowa har yanzu ba da haka muna fata insha Allah malam abubakar abdulsalam uba daga cikin wannan bangare ko mu ce shugaba baki ɗaya zai fara gabatar da muhabara kafin karasowar malam muna fatan ubangiji Allah ya ba malam iko kuma Allah ya tashi kafadin malam Allah ya ba da nasara assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah wa wa wa yau ranar talata wanda yau watan rabi'u sani yana da kwana biyar alif ɗari hudu da talatin da takwas kuma yau watan januwari wata na ɗaya kenan a lissafin gregorian calendar yana da kwana hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya waccan kuma shekara ta dubu ɗaya da arba'in da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya za mu ɗora a kan inda malam ya tsaya in ya zo sai ya ci gaba saboda kula da lokaci ba masu a kai a a wajen nan saboda gobe ma muna da daura ban Allah ya kai mu muwa al-muwatta imam malik wa kaifa yastafidu talib ilmi minha don haka daura gobe tana da mahimmanci mahimmancin ta bai kasa da wannan mahimmancin ba jibi kuma insha Allah mala alkasin hotoro shi kuma zai zo gabatar mana da daura akan wakafat tarihin malamai da irin wahalhalun da suka sha da juriyar da suka yi wajen koyon ilimi da wajen bayar da ilimi to sai kuma ranar litinin insha Allah za mu zo a ah, fili na nishaɗantarwa abin da ya kira al'umsiyatu shi'iriya al'umsiya ash-shi'iriya za mu gayyato udaba'u masana fannin adabi da waƙa za su zo su karanta mana waƙoƙi na larabci domin su ƙara caza himmar mu kuma za a yi musabaka ta mutsaraha shi'iriya a wannan wajen insha Allah sannan ranar talata rana ita yau akwai gagarumar lacca da za a yi wanda malam muhammad ibn usman zai zo zai gabatar da lacca akan musulunci ko kuma musulmi tsakanin wayewa da kuma riko da addini muslim between the material civilization and islamic identity sai zama al-muslimu baina al-hadarati wal al-islamiyya insha Allah ranar talata ranar laraba kuma kafin lokacin za a san abin da za a yi kafin nan kuma allah da za a yi gagarumin biki na rufe wanda za a gayyaci manya-manyan mutane da sauransu a ciki akwai musabaka da za a gabatar wanda ba mamaki a yau ma ana cikin za a ɗan iya tsayawa a yi 'yan tambayoyi ta dinga tara sunayen waɗanda suka ci domin in an zo za a ba su kyaututtuka ranar hafla akwai arzi da 'yan uwanmu za su yi wasu abubuwa ɗalibai ne daga cikin ɗalibai sun shirya wani abu na musamman wanda za su gabatar wa da 'yan uwa in akwai wani wanda yake jin yana da wani abu da yake jin cewa na nishaɗantarwa ne ko na ilmantarwa ya zo ya same mu ko ya samu su shugabannin ƙungiyar su kuma su same mu duk wanda ya yi daidai sai mu duba mu yi sikrini mala ya tsaya a baiti na tara ko تفرغوا لجناب المصطفى ورووا آثاره ضمن تحفيذ وقرطاس wannan waƙar ala wazani a bisa baharin basit ne ko mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun fa'ilu to amma kuma sai dai kafiyar ta muwahhada ce ba kamar ragowar manzumar yace mu baiti na takwas lahum mazaya su ahlul hadith suna da wa'ansu sifofi da suka yi fice da su jam'u maziyya qadimta zu biha sun yi fice da wa'annan sifofin abadan tun daga faruwar su har zuwa duniya a naɗa ƙasa duk wanda ya biyo darbin shi ma yana da wannan sifar fa hakumu ba'daha na rikashe ku wasu daga cikin sifofin ku karɓa ga sunan zan kawo muku fahakumu ba'daha min gairi ilbasi ba tare da cakuɗa zance ba al-ilbas shine rikirkitar da abu sai zanto albasa yulbisu ilbasan kenan akwai labisa yalbasu labsan labisa yalbasu idan ya saka tufafi akwai labasa yalbisu shi kuma idan wato ya cakuɗa abubuwa ƙarya da gaskiya wa launin zannahu malakan ko walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun kaga ya zama ala wazani a abin nan kenan ta'ala yaf'ilu wani babi ne kenan babin fa'ala yaf'ilu ba fataha ba ko daraba yadribu fa'ala shi ne wanda yake nuna da ƙarya da gaskiya amma wanda yake ala wazani labisa yalbasu ne zai zamanto fariha ya farafu shi kuma wannan yana nufin sanya tufafi kenan labbasa yulabbisu kuma ala wazan fa'ala yufa'ilu zai zama mazidun ne bi harfin mudha'af shi ma kuma yana nufin cakuɗa abu to ga sunan haka kuma an ce haka wato ismu fi'ili amrin ne ma'ana da hausa zaure ana cewa na riƙa ka abu ma'ana ka karɓa gashi nan zan baka tafarragu li janabil mustafa miza su ta farko shine sun daina aikin komai sun koma ɓangaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine al-Mustafa warawa atharahu suna dakon hadisansa dimna tahfizin wasu suna yi a zuciyarsu suke haddacewa su zo su bayar su gunso su fesar wa wasu kuma su rubuta a takarda su zauna su karanta wa mutane wannan ita ce mizar su ta farko kuma dukkan su malaman duniya sun amince da wannan darbi da wannan tafarki shi yasa suka raba hadda kaso biyu akwai hadda ta dabbu kitab akwai dabbu sadar ba a rena malamin hadisin da yake haddace hadisi a littafi kamar yadda shi kuma wanda yake haddace hadisi da ka mazhimna ce ta cewa zai iya yin kuskure sai an tabbatar da cewa abin da yake zantarwa da ka daidai yake da littafi amma duk da haka yawancin malaman hadisin suna amfani da littafi kuma sun haddace da ka imamu ahmad ya gaya wa ɗansa yake cewa idan ka so ka ɗauko hadisan yahaya ka karanta min isnadin zan gaya maka hadisin ko kuma ka karanta min hadisin zan koro maka isnadin imam ahmad da shi da yahaya sun yi muzakarar hadisai da ka kusan hadisai dubu ɗari bakwai kuma su ya haddace su imam bukhari ya haddace hadisai dubu ɗari ingantattu dubu ɗari biyu inda ba su inganta ba malami ɗaya sai kaga ya haddace alfa alfi hadisi miliyan hadisi miliyan to amma duk da haka kuma sai kaga a cikinsu akwai man la yuhaddisu illa bi kitab ma annahu hafiz domin sai malami yake cewa ورووا آثاره ضمن تحفيظ وإرطاس أما أثر كلمة تحفيظ تنا نكون كسنيا وني يهدى شسا كتير مكرنتونا تحفيظ القرآن وتقيل دون حفظ تحفيظ أما بمعنى الحفظ ko kuma ya zanto tahfizin suna haddatar da mutane hadisan والإلقافي كما سنا رمتا أتكد دامتان يسنا كان تاوى سنا أمبانا دسو تندبا ألا بها تشكوا دول أكد دول قوة سيادة محاكي زيبا سيما لإنك تواقاموا بتمييز مقبول ومن نكر بجعلها من موازين وقسطاس لولاهم ما استبان الحق من كذب ولا علمنا فروض الكفء والرأس ذبوا عن المصطفى ما قيل من كذب وأفضحوا كل أفاك وخفاف وقد أبانوا عيوب الزيغ والكفر وحرروا الدين من أتباع خناس لله دركم يا أهل حدثنا ميزتم بين أفاك وأناس أنزلتم القوم كلا في منازله ولن يفوت مدى الأزمان ذو بأس هذا صدوق وذاكم منكر النقل أو أنه ثقة من دون إلباس أو لين عندما كثرت وطائفه وظائفه أو كان مفتعلا يأتي بإبلاس بإبلاس أو خلط الأمر قبل الموت من مرض أو حرق مكتبه أو فقد أعراس أو ذاك شيخ وسيط يستعان به تضعيفه ثابت من عند فلاس يتي آه قد ميزوا أي قاموا بتمييز مقبول سوني سكي قوقعي malaman hadisin miza su ta biyu kenan zaka iya sa number 2 ka ja layi su ne suka yi kokari suka tantance makabulin wanda yake karɓaɗɗe wa min nukurin da kuma wanda yake an ƙi karɓarsa saboda ya ƙunshi wani abin ƙyama bija'liha ba haka nan suka yi wannan aikin ba sai da suka sanya wa'annan hadisan fi mawazinin akan ma'aunai wa isbasi da kuma sikeli idan suka ga hadisin ya kai girman da zai iya fice wannan matsayin wannan sikelin sai su to wannan maqbul ne wannan kuma mardun ne to abin da yake magana anan shine sun yi kokari sun raba hadisi tsakanin makabuli da mardudi wannan kuma yana ɗaya daga cikin alqismatu thalathiyya da aka yi wa ilimin hadisi alhadisu عموما مصطلح الحديث بوجه أخص تنقسم كو ينقسم بحثه كو يرتكز يتركز بحثه على ثلاثة آه، أقسام القسم الأول شيني الحديث باعتبار ما انتهى إليه السند ومنه انقسم الحديث إلى أربعة أقسام ما كان إسناده يصل إلى الله عز وجل فهو الحديث القدسي وما وقف حديثه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع وما كان على الصحابي ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموقوف وما كان دون ذلك فهو المقطوع وما لتابع هو المقطوع كما آه، البيكوني بن عمر بن فتوح الله تنسى درهما تو القسمة الثانية شنو الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا وينقسم إلى قسمين ما كانت طرقه كثيرة متعددة يسمى متواترا وينقسم إلى معنوي ولفظي وما كانت طرقه غير غير ذلك فهو آحاد وينقسم إلى ثلاثة أقسام مشهور وعزيز وغريب مشهور أي عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وقل غريب ما روى راو فقط وينقسم الحديث أيضا باعتبار صفة القبول والرد إلى ثلاثة أقسام أي لا قسمين القسم الأول الحديث المقبول وعليه أول الشيخ هنا abin da malam yake magana a kai hadisi ya kasu kaso biyu dangane da karba ko rashin karba akwai alhadisul maqbul akwai alhadisul mardud alhadisin maqbul shine hadisin da ya keto ma'aunai na naƙadi ya kuma tsira malamai suka kalle suka ce wannan za a iya karɓarsa a danganta shi da annabi sallallahu alaihi duk kuma hadisin da ya gaza cika sharuɗa na karɓa sai a ce wannan hadisin mardudi ne to saboda sharuɗan suna da yawa kuma hadisan wani ya cika sharuɗan gaba ɗaya ya tsallake a guje wani kuma a hankali ya tsallake wani kuma da sauri shi yasa sai ya zanto shi ma al-maqbul din akwai sahihi akwai hasan sahihin ma akwai li zatihi akwai li ghairihi hasanan din ma akwai li zatihi akwai li ghairihi to dan haka wannan mawazin din da malam ya faɗa mawazin siratu man muntahal jumu'ni ala wazani mafa'il ko asalin sa mamnu'un min as-sarf ne amma larura ta waka ta sa dole ya sarrafa shi ya masa kisra kuma sannan ya yi masa tanwini wa illa baya daukar kisra baya daukar tanwini saboda li'annahu mamnu'un min as-sarf والذي منعه من الصرف شينين لأنه صيغة منتهى الجموع ke cewa fi mawazinin wa qistas qistas asali sun ce kalma ce farisiya amma ita ma tana nufin ma'auni kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wazinu bil qasil mustaqim in za ku yi awo ku yi awo da zikiri wanda yake mai tabbas ba wanda yau ya bada kaza gobe ya bada kaza ba sai yake cewa laulahu ba da ban wayannan malaman hadisin ba mastabana alhaqqu min kadhibin da ba za a iya gane gaskiya daga ƙarya ba da makaryaci zai iya zuwa da ƙaryarsa ya ce gaskiya ce mai gaskiya zo da gaskiyarsa a ce ƙarya ce amma yanzu bayyana nawa bayyana alƙawmi alqawaid in ji Abdullahi bin Mubarak da ka zo kana fuffuka a ce kawo dalili da ka ce annabi ya ce sai a ce man ka. haddasa ni fulan an fulan an fulan sai a kalli isnadin a ji sai a yi masa hukunci kaga kenan ba dan su ba da kokarin da suka yi suka fara tambayar isnadi kamar yadda ibn sirin yace lam yakunu yasaluna an al-isnadi hatta waqa'at al-fitna falamma waqa'at al-fitnatu qalu sammuna rijalakum فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم بعد بنسوبا ما استبان الحق من كذب دا بدا يغاني غسيا بدا cikin ƙarya ولا علمنا فروض الكفر والرأس da ba za mu gano furuba wato abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana ba na alkuf'i alkuf'i muna ana bihi fardu kifaya alfurud jam'u fard wal aslu fil fardi shine ma talaba shari'u injazahu talaban jaziman wa thabata bi dalilin qat'i wa yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu wannan shine alfar inda jumhur alfar huwa alwajib shine abin da shari'a ta ce kai kuma ta matsa sai kai kuma ta ce in kai kana da lada kuma in ba kai ba kana da alhaki kamar sallolin farilla kamar azumin watan ramadan kamar zakka ga wanda yake da hali kuma wannan duka farilla ne ko shi yasa zaka ga sanda ana yara a makarantar dare lokacin da ake koya karatu da Hausa sai a ce azumin watan ramalana farilla ne ko yana tabbata da cikar watan sha'aban ko da ganin adalai guda biyu da jinjirin wata ko da ganin jama'a mafi biciya kaga an gaya maka azumin an gaya maka hukuncinsa an gaya maka sharaɗin tabbatarsa to to shi far wannan a wajen jumhur kenan amma a wajen hanafiya sai suka ƙara suka ce a abu baya zama farali sai in ya tabbata da dalili yankacce kamar aya alqur'ani sariha ko hadisi sahihi mutawatiri amma abin da ya tabbata bi dalilin zanni kamar sallar wutiri to fa huwa wajibun sai suka bambanta tsakanin wajibi da farilla to umuman a in aka ce farilla ya kasu kaso bi akwai fardun kifa'i akwai fardun aini abin da yake fardu aini me muke cewa fardu aini da Hausa farallan aini ake cewa farallan aini ba ainihi ba Fara... wai wai menene farda ainin farallan aini ko ake cewa a cikin ahalari ko ba ko ba faɗa ba to abin da yake kuma fardu kifaya mune wa mala aminu sadi gaba barka da zuwa ɗaya daga cikin manyan malamai kuma masoya ɓangaren hadisi shine hod mukaddashin hod na ɓangaren وعندها شدارتي لا ندري ما الذي تلده الغد أيكون عبيدا أو رئيسا للقسم آه، بركة رزوة مالا تو تو تعني الزوما لمن حديثي لي بك إيغاني ونم برلا تي تو تعيني معنا تا وجب أكون قوة كمن صلى قوة كسب برلا تكفايا برلا تكفايا شيني abin da yake wajibi amma inda jama'a za su yi to sun soke wa raguwar nauyi kamar sallar janaza sallar jana'iza mutum in bai je ta yana da yana da kuskure amma idan mutum ya mutu aka rasa mai masa sallar janaza aka kai shi haka a cikin gari ba a yi masa ba Allah zai kama garin ko ba zai kama ba zai kama garin saboda jana'iza wajibi ne a yi mutum sallar jana'iza amma ba a ce kowa sai ya zo ba in dai har wasu suka zo idan qama bihi al ko idan qama bihi ba'dun سقط الاسم اسم على الباقي وانا شيني فرض كفاية هاي ساق أبا مالا أمين مذكرة مالا بصير لولاكم ما استبان الحق من كذب ولا علمنا فروض الكفء والرأس كاغا الكفء والرأس إن سيا أنجام سلاي سيأسا معنى فرض عين وفرض كفاية تحني الحديثين يبكى إيغاني an al mustafa ma ila min kadhib su ne suka tashi suka dinga karkadewa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka gaya masa na ƙarya duk wani makaryaci da ya tashi ya kirkiro hadisi to malaman hadisi sun sun isarwa da mutane sun tsaya sun fallasa shi domin lokacin da aka kama wani zindiki za a kashe shi lokacin khalifa al-mansur ko an zo za a kashe zindikin sai ce ku dakata eh, yanzu in kuka kashe ni ya za ku yi da hadisai dubu kaza tun na ƙarya da na watso muku su cikin hadisan ku ba za ku iya tantance su ba kawai sai khalifan ya ce to kuma ya za ka yi da malam wane da malam wane ya lissafo su ya ce su za su tsaya waɗannan hadisan da haka su ne Allah ya tanade su dan su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aiki su kare dukkan wani abu da aka kirkira aka danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya tabbata a cikin hadisin an rawaito shi daga Jabir an rawaito shi daga Anas an rawaito shi daga An-Nu'man an rawaito shi daga sahabbai da yawa amma dai kowace hanya daga cikin hanyoyin hadisin suna tara da rauni sosai al-Imam Ibn Adi ya rawaito a cikin Al-Kamil Ibn Asakir Khatib al-Baghdadi da sauransu sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu ta'rif al-ghalina وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وحيل المحتالين wato wanda za su ɗauki wannan ilimin a kowane generation na mutane su ne mafiya nagarta za su dinga karkaɗe wato yamfuna an tahrifal ghalina masu zurfafa da wuce gona da iri to za su zo su kora wannan zurfafawar tasu wa tahrifal ghalina Wanti وانتحال da ƙarya ta ɓatattun mutane da kuma hila ta mayaudara da dukkan dai wani abu da bai dace ba su nan bayan Allah su ne suke yi su ne malaman hadisi wa afdahu kulla affakin sannan sun fallasa dukkan wani mutum makaryaci wa khaffasi da kuma mutumin da yake shigar da abu a cikin addini wanda asali babu shi sai yake cewa wa qad abanu az zai wal kufri sun kuma yi kokari sun yi bayani sun fito da aibubbuka na kafirci da kuma ƙarya wa harraru dina kuma sun yanta addini min atba'i khannasi na daga mabiyan shaidan to wannan harraru dina ya kamata da a ce wa akhlasu dina saboda asali تحرير الدين لم يكن أصلا في العبودية أو شيء من ذلك amma دي wannan duka wajhatul nazar ce ta mawaki wa hararu dina sun yanta addini wasu suka ce ba a ce an yanta addini ba tunda addini dama a yance yake amma da za a ce wa akhlasu dina sun dauraye addini sun fito da shi min atba'i khannasi sun raba shi da mabiya Dan khannas asali al khanasu shine nokewa to Allah subhanahu ta'ala kuma ya kira shedan da suna al-khannas shine wanda idan aka ambaci Allah sai ya gudu idan kuma aka manta da ambatan Allah sai ya fito min sharri waswasi khannas kuma Allah ya kirawo taurari da suna kunnas sune taurarin da saboda nisan da suka yi wa sararin samaniya suna kusantar sama hasken su yana bayyana suna nisantar kuma hasken su yana daukewa shine Allah ce Bala uqsimu bil kunnas ina rantsuwa da taurarin da suke fakewa ma'khuzun ne min al kanas shine kogo kamar yadda annabi ibn rabi'a yake cewa shaqat ka dhurunul hayy hina tahammalu wa takannasu dhurunan ko ne ne fa aina min ha ko wani abu ne kamar a cikin mu'allaqasa to wannan alkunna su ne masu fakewa a kogonsu da Allah ya halitta musu inda suke faruwa alkhunnas kuma masu fitowa kuma su buya lillahi darrukumu ya ahla haddathana yace lillahi darrukumu wato ladanku mabubbagan ladanku na ga Allah ya ahla haddathana ya ku yan hadisi domin wannan yana ɗaya daga cikin lakabin da ake yi musu ana ce musu ahlu haddathana yan haddasana haddasana kamar yadda na ji malam sauban ya kawo imam shafi'i yana cewa kullul ulumi siwa alqur'ani mashghalatun illa alhaditha wa ilm alfiqh fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه وساويس الشياطين إذا هام الفتى في ذكر ليلى nahimu bi zikri haddathana qiyama to ya ahal haddathana ya ku yan hadisi masu yawan cewa mai mayyastumu ku ne kuka yi ƙoƙari kuka tantance baina affakin kuka gano wane ne affak makaryaci. wa qannas asali maqubun ne min al wanda kuma masdari ne na qanasa yaqnusu ko yaqnasu ala wazani fataha yaftahu ko kuma ala wazani wannan مفتوح العين في sai ومكسور العين kenan ya سيدا ko na kan manta wannan من na باب To تو كوكا تتنشي تكان الفاك wanda yake juya magana da kuma wanda yake shigar da magana wacce ba asalin a cikin maganar ta ba amma annas kuma bisad zai zama mafarauci sai zanto ya zama farauta kenan kamar yadda hariri ya kawo a cikin maqama a nuhramu wai haƙil qanasa wal hibala uh, wa menene wanzubala anzaltumul qauma ku ne kuka ajiye mutane wal muradu bil qaum huna hum ahlul ahlur ruwaya kullan fi manazilihi kowane mutum kun bashi matsayinsa yanzu malam zai gaya mana kowa da matsayin nasa walan huta madal azmani zuba'ati ba wani wanda yake da laifi a iya tsawon lokacin nan da ya guje muku ku gano shi kun faɗi halinsa ba yanzu ina zuwa in na ce muku ko ku yanzu da kuke kolawa a hadisi in na ce muku menene matsayin Sufyan sauri me shi dukatun ne sabt min rijal sitta me matsayin Ibn Abi auja Rabi Muhammad Zindiq me matsayin Abu Mikhnaf Lulu ibn Yahya eh halikun saqit me matsayin Layth ibn Abi Sulaym ضعيف بحفظه me matsayin aban ibn abi ziyad da'if menene matsayin sufyan bin uyayna thiqatun sabt me matsayin amr bin shu'aib Sadukun? me matsayin suhail ibn abi salih Sadukun fika wa ma ila zalik to malaman hadisi ne suka yi wannan da haka yanzu kana taba malamin hadisi duk wani malami ya san matsayinsa zai ce wane ga matsayinsa wane ga matsayinsa wane ga matsayinsa ka duba ka ga malami irin malik da girmansa da cikarsa da iliminsa amma ya wasaka abdulkarim ibn abi muharik yana cikin ruwatul muwatta malik ya yi ruwayar hadisi a wajensa a cikin muwatta ya kawo hadisinsa a kitab da yake magana akan salatu duha hadisin yana magana akan yana magana akan ɗora hannu akan dora hannu akan dama akan hagu akan kirji ko to da ya kawo shi ya yarda da shi kuma ya rawaito sa amma daga baya kuma aka gano ashe wannan mutumin lalataccen mutum ne shi kuma imam malik daga baya da ya fahimci halin abdulkarim din sai ce wallahi yawan sujadarsa da sallarsa da na gan shi a masallaci kullum yana masallaci ban zaci ashe haka yake ba gharbani kathratu sujudihi wa ruku'i ashe kenan kun ga ba wani mutum mai laifi da ya guje wa malaman hadisi in wani ma ya manta ya rauna nashi a ya wasaɗa shi to wasu za su so ce wannan mutumin da ka wasaɗa ba haka yake ba Ta sai malam ya ce hada sadukun sukan ce da wannan sadukun ne asalin an ce saduk shine mutumin da yake khaffa dhabuhu qalilan rajulun ne lahu addin yana da addini duk wani abu na adala ba shi da matsala kuma yana da hadda sai dai amma haddasa ta ɗan sauka kaɗan bai kai ƙwarin da zai iya rawaito hadisi sahihi ba sai dai ya rawaito hadisi hasani to shine ake cewa saduqun sai ce hada saduƙun wa mun munkarun naƙali. wannan shi ma wannan da zai ce wa za ku munkarun naqalu ko wasafu da zai fa a ce munkarun naƙali, zai zama tura rawiyin ya fi miƙewa idan da za a ce hada sahihun hada sadukun wa za ku munkarun naqalu ko wasafu ko zakaru ko na'atu duka zai iya zama a haka amma wannan ba kuma ma'anar ta yi kuma baitin ya yi haka hada saduqun wa zakum munkarun sannan suka ce da mutum munkar kalmar munkar asalinta tana da bu'ud tana da ma'ana biyu akwai ma'ana amma akwai ma'ana khassa al-ma'ana al-am li kalimatil munkar shine duk mutumin da yake muttahamun bil kadhib ko kuma mubtadi ko kuma yarwi al-ahadith al-manakir a a'immati thiqat to akan ce masa munkarul hadith wannan shine abin da yawanci ake gaya masa kuma idan aka ce wa mutum munkarul hadith to hadisin sa ghairu maqbul ba za a taba karba ba amma imam bukhari Allah ya kansa da rahama yakan yi amfani ma'anar ta khas al-ma'na al-khas kenan saboda imamul bukhari a cikin tarihi yayi alƙawarin cewa zai sassauta eh, kalmomin da zai dinga gaya wa malamai domin yana tsoron kada ya zo ranar alkiyama Allah ya tashe shi ya kama shi da laifin cin naman wani to da haka idan bukhari ya ce da mutum munkarul hadis to watakila ma kazzab ne amma yana jin nauyin ya furta wa mutum kalmar kazzab din to shine yace za saduqun wa za ku munkarun na'atu aw annahu thiqatun ko kuma sukan ce da mutum thiqa abin da ake nufi da thiqa shine mutumin da ya haɗa tsakanin al'adalatu wa dabt wanda in ya rawaito hadisi hadisin sa ingantacce ne wa zakum au annahu thiqatun min duni ilbasi ba tare da haɗa tsakanin ƙarya da gaskiya ba anan nan malam ya bai maimaita kalmar ilbas tsakanin baiti ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara to ya tsira daga aibi na kafiya. wannan malamai suna so kada ka maimaita kalma a ƙafiya a ƙasa da baiti bakwai wasu kuma wata mazhabar ga su mala abin nan sun kai ta zuwa baiti goma amma dai ƙwararru yawanci in suka kawo kalma sau ɗaya to sun sallame ta kenan sai dai ba laifi ba ne domin in ya zanto mutane irin su imrul qais tare da matsayinsu da girmansu sukan iya maimaita baiti to kuma ina ga wanda ba imrul qais ba imrul qais ya maimaita kusan jumla kal jumla guda ma nasim eh, idza qultu hati nawilini tamayalat alayya hadimal kashi rayyal mukhalkhali wannan rayyal mukhalkhali din ya maimaita ta su bi kuma ya maimaita nasimus sabah ja'at bi rayyal wanda har wasu daga cikin nuqad ma suna ganin cewa kamar wannan baitin ɗaya daga cikin su shigar da shi akan cikin mu'allaka amma asali ba a ciki yake ba wallahu alam wa nakirul ilma ila ahlihi fa hum mawjudun sai ce aulayyunun inda ma kafarat wadaifuhu ko kuma idan mutum yana da wasu aikace-aikacen da yawa kuma ya kutsa cikin ilimin hadisi kamar misali mutum ne mai yawan ibada har ibadarsa sai ta ci galaba a da ya zanto baya iya haddace hadisin kamar yadda ya kamata sai a ce masa layyin kamar yadda aka sifanta Abdullahi bin Umar al-Umari wanda mutum ne mai addini da nagarta da daraja karin ne na Imam Malik amma yawan ibadarsa da botarsa ta shagalar da shi ga gabaran ilimin hadisi ya zan da wuya ya rawaito hadisi mai kuskure ba yana iya rawaito hadisin da babu shi ma shine ya taɓa wa Imam Malik wasiƙa cewa yana masa nasiha ji tsoron Allah ya kyala almajiran nan ya dukufa wajen yawan azumi da sallolin nafila Imam Malik ya rubuta masa wasiƙa ya ce to a mun ji abin da ka ce kuma ka sani cewa rubba rajulin futi halahu fi salati wa lam yuftaha fi siyam akwai mutumin da za ga Allah ya ba shi iya sallah shi dai in dai sallah ce in dai zai samu wuri to zai nafila amma matsalar sa azumi daga ramadana sai ramadana shi ma yana yi yana korafi yana Allah Allah ramadan ya wuce amma shi dai kan a fagen sallah fa ni'ima wa rajulun futiha lahu fi siyam wa lam yuftah lahu fi sadaqa akwai mutumin da shi kuma ba shi da matsalar azumi matsalar sa ɗaya ka ce kawo wani abu a taimaka to a lokacin zaka jarrabi imaninsa amma fa mutum ne mai sallah in ka je ka ganshi shi yana kiyamul laili yana kuka ga qur'ani amma dai kankanmu ne ba ka iya morarsa ba sai abin da ya zama dole Ya ce wa rajulun futiha lahu fi al wani kuma Allah ya ba shi damar ba da ilimi yace wala wala azunnu anna allazi futiha laka bi afdala mimma futiha li kakka da cikin wai yawan ibadar da kake ya fi ba da ilimin da nake wa arju an yakuna kilana ala khair amma ina fatan ni da kai duka muna kan alheri to kaga wannan an layyana da haka shi yasa a ɗaya daga cikin isnadin hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda manzo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya tafi zuwa biyan bukatarsa fa amarani an atihi bi thalathati ahjarin fa wajadtu hajarain wal tamassu ath-thalitha wa lam ajidhu fa wajadtu rawfatan fa ataituhu biha فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنه رجس أرواي رجس ذاك أتكم بلوغ المرام ياتي ابن هذا Ko وقد ku قوم ba? to in ka koma illa za ga a cikin isnadin akwai shi shi kuma layyin ne saboda yana da wani abu daban shi yasa nan malai ce kasarat wa za'ifuhu amma al-aslu fil wazifa ana faɗacce galibi abin da yake na alheri shi kuma lin na hadisi ba lallai sai abin alheri ba wani mutumin yakan rafkana biran hadisin ko ba ibada ce da shi da yawa ba sai samu rauni a haddasa sai a ce layyinul hadith asali kuma in kana nazarin sanadi in ka samu kana karanta marawaitan wana wana sai ka zo kan wani sai ka an ce layyinul hadith to wannan isnadin da'ifi ne asalin sa da'ifi ne sai dai kun san in an ce wannan isnadin ingantacce ne ko wannan isnadin da'ifi ne malaman hadisi kamar da ibnu sala ya faɗa a bisa abin da ake kyautata zato ba wai tilas ba dan haka kakka zo ka bugi kirji ka ce dolan dole a'a shi yasa iraki a cikin alfiya ke cewa wa bis sahihi wa dha'ifi qasadu fi zahirin lal qata' wal mu'tamadu insaquna an qawlina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan wa qad khada bihi qawl faqila malikun an nafi'un amma rawahu an-nasik idwa karshen abin da ya faɗa أو لين عندما كثرت وظائفه أو كان مفتعلا يأتي بإبلاس حكم مفتعل وسمكر يتيني يأتي بإبلاس yana zuwa da abubuwan da da an kalle su za a ebe tsammanin cewa gaskiya ce domin al-iblasu shine al-ya'su kamar yadda wancan baitin na abin da yake cewa mene fa su ko ai fa ya isu kuma haka Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa a cikin suratul an'am fa idahum mublisuna sai gashi sun ɗebe tsammani akan cewa a ta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين to iblis kenan aw khallafa al-amra ko kuma su ce wannan rawi ɗin khallafa al-amra ya fara ya rikirkice yana haɗa abubuwa daidai da ba na daidai ba qabla al-mauti kafin ya mutu to wannan abin da suke cewa shine a ce wani ikhtalafa bi akhara kamar misali abu ishaq as-sabi'i abdullahi in ka zo tarjama ta zaka ji an ce ikhtalata bi akhara ya samu rikirkicewa a ƙarshen al'amarinsa misali suhail ibn abi salih shi ma ikhtalata bi akhara za ga bi akhara din haka ake cewa bi akhara amma wasu suna dabtin sa kamar lugawiyyin suna cewa bi akhirihi amma muhaddisin su kuma suna cewa bi akhara ya zama istilahi ne nasu manhut a haka yake mana da gashi yadda yake yana yin ruwaya ba matsala amma a ƙarshen rayuwarsa kuma ya rikirkice ya zama ruwayarsa akwai matsala to me yake sawa mutum ya samu ikhtilafi sai ya ce min maradin wani rashin lafiya yake yi an samu da yawa daga cikin ruwa waɗanda hankalinsu ya ɗan jirkice a ƙarshen rayuwarsu sakamakon rashin lafiya au harki maktalihi? wannan ma da a ce au harƙi maktabatin da zai fi daidai ne ma daidai domin maktab ofis kenan maktaba kuma shi ne wurin zuba littattafai maktabatu to wannan inda za a malam zai mai da shi au harƙi maktabatin ko kuma labirarinsa ta ƙone kamar yadda ya faru akan Ali kamar yadda ya faru akan Abdullahi ibn Lahi'a kun ga ibn Lahi'a duk da cewa dama yanayin halinsa muttarib ne muttaribin riwaya ne tun a farko amma a ƙarshen al'amari labararansa ce ta ƙone to tun da labararansa ta ƙone kuma sai kuma ya zo ya zanto gaba ɗaya ma furuddat riwayatu shi yasa ba a karɓar hadisin abdullahi bin lahi'a sai dai wanda abajila guda hudu suka rawaito zan ba ku guda biyu ku nemo guda biyu na ɗaya abdullahi ibn wahab na biyu abdullahi ibn al-mubarak sai ku nemo miyan da haka in dai kaga hadisi ka ji ibn lahi'a a cikin isnadin to hadisin da'ifi ne sai dai in waɗanda suka yi ruwaya daga wajen ibn lahi'a din ahadul abadilatil arba'a ne wannan shine abin da nuqat suka tantance kamar yadda yake cikin eh, sharhul ilal na ibn rajab al-hanbali aw faqdi a'rasi ko kuma matan mutum ta mutu duk da cewa gaskiya ba zan iya tuno abubuwan da yake ban san malam ba zai zo ba gaskiya ban taɓa karanta manzuma ba yanzu nan ne duba na da ita na farko shi yasa ban tsaya mata tanadin misalai ba ko amma ba zan iya tuno wanda matarsa ta mutiyar kirkice ba sai na san waɗanda ƴan uwansu suka mutu sai suka samu rikirkicewa kamar Ali ibn Zaid ibn judan Aliyu ibn Zaid ibn judan shi Ali ibn Zaid ibn Jud'an dan uwansa ne ya mutu tun da dan uwansa ya mutu to sai su suce sai zanto ma zaka iya zuwa yanzu yanzu nan ku ji hadisi tare da shi a wajen wani kuma an jima sai ya rawaito shi a matsayin shi ne ya ji shi da kansa ko kuma ya gaya maka hadisi ka tambaye shi ma ya ce ya manta bai san da shi ba ah, Suhail ibn Abi Salih ba ku misalin hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Ali ibn Zaid ibn Jur'an kamar hadisin Salman al-Farisi wanda shi Ali ibn Zaid din ya rawaito daga gare shi cewa manzo Allah sallallahu ya kasance ranar karshe na watan Sha'aban farko na watan Ramadan a daren farko na Ramadan ranar karshe ta shaban yana tara mu sai ce ayyuhan nas qad adallakum shahrun karimun mubarak ga wata nan mai karamci da albarka ya darka koko shaharun fihi lailatun khairun min alf shahar wata ne wanda a cikinsa akwai daren da ya fi alheri fiye da wata dubu dogon hadisin nan dai kun san shi wanda farkonsa albarka ne tsakiyarsa gafara ne farkonsa rahama tsakiyarsa gafara ƙarshensa ‘yanta mutum daga wuta wanda ya ciyar da mai azumi yana da kaza amma hadisin shi a wannan isnadin yana da rauni saboda raunin Ali ibn Zaid ibn Judan amma kowace gaba daga cikin gaban hadisin tana da shaida a waje dan haka zaka iya daukar ta ka kafa mata hujja da wani dalilin wanda ya inganta a kamar misali Sa'id al-Jurairi Sa'id al-Jurairi kana sikatan min rijal al-Bukhari wa Muslim Bukhari yayi riwaya a wajensa Muslim ma haka Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id da Ibn Majah to amma a ƙarshen rayuwarsa da ya ɗan samu rashin lafiya sai ya rikirkice to da ya rikirkice kuma bai daina rawaito hadisin ba sai ya ci gaba to sai zanto malamai sai suka saka tarihi sai suka ce duk abin da jurairi ya rawaito kafin ikhtilafinsa to hadisinsa ingantacce ne wanda yake bayan ikhtilafi kuma to ya zama ba ingantacce ba a cikin manyan malaman da suka yi ruwaya a wajensa bayan ikhtilafi akwai Abdullahi bin Mubarak shi yasa da kansa yake cewa la kizibu wallah ma sami'na an al-jurairi ba'da ikhtilatihi ba za mu ƙarya ba gaskiya duk abin da muka ji a wajen jurairi mun rawaito ne a wajen sa bayan ya sami ikhtilati Abdullahi bin Mubarak kuma ya rasu shekara ta 181 ya rasu sai idin jurairi a ƙarshe shi yasa malamai suka saka dabit suka ce duk wanda ya gamu da ayyuban sikhtiyani Ayyub ya rasu shekara ta 135 yayi ruwaya a wajen ayyub to in ka ji ya ce an sa'idul jurairi to ka karba fa inna ma sami'a anhu qabla ikhtilafihi aw ka shaykhun wani lokacin kuma akan ce da mutum fulanun shaykhun kaga mu anan aka ce maka shaykh ayyabanka akai ko to amma a hadisi gaskiya zagi saboda wai baka kai matsayin da za a iya ce maka kana da nagartar da za a yi waya a wajen ka ba saboda ka in aka ga mutum lange-lange ne mutum ne mai addini amma yana da matsala a hadisi to saboda karamci da mutunci sai a sai masa shaikun ba za a ce masa kazzabun ko wani abu ba misali musamman in bai taɓa yin ƙarya ba wasiqun yusta'anu bihi wato yusta'anu bihi idan ana neman an samu wani hadisi yana da rauni sai ce neman wani wanda zai karfafi wannan isnadin sai aka ga isnadin akwai wannan sheikhin to a iya ɗauko shi a ce to ka karfafi wannan isnadin sai zama hasanul li ghairi tad'ifuhu thabitun to wannan shekhun din shi ma rauni ne da shi dan haka in kana jiro maratibul jarh wa ta'dil tana zuwa a cikin maratibul jarh ne ba al maratibul ta'dil ba min indi fallasi a wajen malamin jarhuwar ta'arifi ya kira shi da suna fallas ne saboda yana fallasa masu ƙarya da sauransu to anan bari in jero muku alfazul jarhuwar ta'ajil din a jumlace mafi girman lafazi na ta'ajili shine a ce da mutum imam kamar yadda ake gaya wa malik da shafi'i da ahmad da abu hanifa ko da yake abu hanifa an da'afa shi kamar da imamu zahabi ya kawo a cikin mizanul i'tidal fi naqdir rijal duk da yan hanafiya ba su ji daɗin tazifin da aka yi wa Abu Hanifa ba amma dai ta fuskar isnadi ba shi kadai aka rauna na ba hafsu da muke a maziratan ga su malam mudassir ibn Sulaiman al-Kufi Allah ji kansa da rahama shi ma an ba'afa fashi. ba ma shi ba hatta malamin sa Asif ibn Abin Najud ibn al-Bahzanat na kufi shi ma musa da shay'in min at-tajrih kuma malamai ne masu daraja da matsayi to shi ma Imam Abu Hanifa din an dan taba shi amma dai kat karshe shine a ce da mutum imam da haka shi yasa ko in ka kowa mizanin itidal ka zo tarjamar hafsu sai ka ji an ce da'ifun fil hadith imamun fil qira'at shi sa imam ash-shatibi da yazo yace wa za kabnu ayyashin abubakar ne rida sai yace ne wa hafsun wajen itiqani kana mufaddala haka ne mana daidai ne yawa wajen itiqan amma a qira'at saboda imamun ne fil qira'at in aka ce da mutum imam to ya kai ƙarshe kamar sufyan sauri sufyan ibn uyayna ah, duk wanda ya aka ce mai imam dai shine karshe a martaba ta ta'dili daga ita kuma sai martaba ta biyu ita ce martabar da za a sifanta mutum da tausi'i a haɗa ta da wata kalmar yar uwarta ko kuma kwatankwatinta kamar a ce da mutum sikatun jabal ko sikatun hafif ko sikatun sabtun to wannan ita ce take binta to daga ita kuma sai kalmar da za a itlaƙin guda ɗaya kawai kamar misali a ce sikatun a yi shuru ko a ce sabtun a yi shuru ko a ce hafizun a yi shuru daga ita kuma sai kalmar da za a nuna cewa malamai da yawa sun nuna cewa sai ne kawai a ce fulanun muwassakun fulanun muwassak ko kuma fulanun qad ko fulanun rubbama wustik ko fulanun mahallu tika wannan da martaba ɗaya ce sai martaba ta ƙasa da ita kuma ita ce martabar da wato take an haɗa tsakanin kalmar saduk da kalmar sika wanda da yawa wasu malamai sun tafi akan cewa imam zahabi yawancin ya ce fulanin sikatun sadukun ko sadukun sika to ko dai wasu sun tafi akan cewa sika ne wasu sun tafi akan cewa sadukun ne wasu kuma suna ganin cewa karfafa kalmar saduk ce kamar yadda malaman jarhuwar ajin suka tabbata to daga ita kuma sai kalmar saduk saduk shine wanda khaffa dhabtuhu qalilan in ka bashi hadisai ɗari ka dawo zai iya baka ɗarin zai kuma iya manta biyu uku kaga ai ba laifi da haka shi wannan shine mai rawaito hadisi hasan hasan sadukun to sai kuma na kasa da shi shine mahalluhu sidik ko kuma ila sidiki ma huwa ila sidiki ma hu ko mahalluhu as sai na ƙasa da shi kuma shine wato wanda aka ce saduqun amma aka hada da wata 'yar matsala matsalan ma aka saka shakka a cikin ta kamar misali a ce saduqun ma wahima wani lokacin yakan ɗan yi wahani saduqun ma wahima. sai kuma saduqul yahim sai kuma saduqul lahu awham sai ka dauke su respectively a jere sai daga shi kuma sai saduqun kafirul waham to har yanzu saduqul rubbama wahim da da yahim da kuma lahu awham da kasirul waham dukkan su in sun rawaito hadisi asalin sa hadisi ne da'ifi amma saduqun yahim da rubbama wahim duka za a iya karfafar hadisin su ya zama hasanun lirairi. daga shi kuma sai kuma a dawo wannan darajar ta ce fulanun shaikun fulanun shaikun to sai kuma fulanun la ba'sa bihi fulanun la ba'sa bihi to sai kuma fulanun da'if za a fara kuma martabatin duniya fulanun fulanun qad da'if sai kuma fulanun da'if sai kuma fulanun fulanun qad da'if sai fulanun fihi da'af sai kuma fulanun da'if haka a jere suke to sai kuma fulanun da'ifun jiddan sai kuma munkarul hadith sai kuma wani lokacin ana sarraha muttahamun bil kadhib to sai kuma kazzab sai dajjal sai affaq sai saqit sai halik wannan da a martaba suke sai karshe kankar ne a ce fulanun akbabun nas ko ilaihi muntahal kadhib wal iyad billah to wannan zuwa baiti na goma sha tara kenan ga kuma malam ya zo saboda ka zan yi ritaya yanzu yanzu tara sai tashi ci gaba daga baiti na 20 a malam muna maka barka da zuwa bismillah <laughs> bismillah haka kala <laughs> la yusawu malikum fil madina <laughs> karkalla a karkalla a zo a ci gaba <laughs> mun gama da alfazul jarh wa ta'dil a a karkalla zan je karanto baitukan sai malam izo 20 ni a matsayina ne mai jan baki zan karanto daga baiti na 20 zuwa baiti na 32 sai malam ya ci gaba ba ma so lokacin ya jari kuma afuwar ba mu nemi izinin malam ba daga baiti na 20 malam ya ce hafizahullah لقد أتوا بتصانيف منوعة نوع فللضعفاء صنف لأنفاسي هناك مزدوج بين الثقات ومن يروي الأباطيل كذاب وكذاب وأنجاسي وقد رحلتم إلى الآفاق في طلب من الحجاز إلى الشرق والفاسي دونتم سنة المحمود في صحف من الصحاء من الصحاح مسانيد وكراس مستخرجات جواميع ومشيخة موطئات مجاميع لحواس وتلك في السنن وتلك في السنن أو في المعاجم أو ضمن المصنف صافيا صافي وأكداس وجاءنا, وجاءنا مثل أسمى لزمرتهم كالغيث والعشب والسقيا لأنفاث فيما نعم فيما رواه أبو موسى وأخرجه محمد الجعفي في باب إحداثه ومسلم في الفضائل ومسلم في الفضائل ثم شيباني كذلك النسائي وبعض كراسي وجاء يحمل هذا العلم في أثر من كل خلف عدول نخبة الناس ينفون تحريف من

ok to ashe malam ma baya jin daɗi gaskiya da yar ya fito saraka muna fatan labasa ba insha Allah to zan ci gaba lakad a ta bi munawwa ake. su wayannan malamai na hadisi daga cikin falalarsu bayan an kawo falala ta uku ta tantance tsakanin sunayen mutane to sun zo da littattafai ta tasanif jam'i ne na tasnif wa tasnif kuma huwa ta'lim munawwa'atin a littattafan nasu iri daban-daban za a iya rarraba su a kankasa su aji-aji kusan a duniyar ilimi kakaf ba duniyar ilimin da ta cika da wallafa-wallafa irin duniyar hadisi domin duniyar hadisi ce ta shiga ko'ina na ɗaya ta shiga cikin ilimin ƙira'at da tafsiri ta yi hidima domin ƙira'a ba za ta taɓa zama ƙira'a ba sai an shigar da sharaɗan hadisi guda biyu na ɗaya ibn al-jazari ya kawo shi na biyu kuma shurrah na durra sun masa istidraki shine ingancin isnadi sai kuma abin da aka yi masa istidraki shine tawazuni wanda shi ma ya ambace shi dunna ko wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalun yahwi وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة الأركان آه wanda kuma yake cewa idan kuma ikhtalla ruknun wa haythu ikhtalla ruknun an biki shuhubahu law kana fi sab'a wa law yace kaga shuhub ai hadisi ne da haka shi yasa idan ka tafi isil qira'a qira'at tana da isnadi za a baka ijaza kuma za baka da isnadi haka zalika tafsiri ma mahfufun ne bil asani isnad ibn abbas isnad ibn mas'ud isnad ubay wa hakaza wa hakaza ta shiga cikin ilimin fiqhu dama ilimin kam an ce al fuqa wal muhaddithuna kas sayadilati wal atibba to duk da ka sani malaman hadisi sun shiga duka sun wallafa gharibul hadith sannan kuma ka je al na Abdul Faraj al-Asbahani za ga ana turwal ash'ar bil asani haddathana fulan qala haddathana fulan ga kada ruwat irin su Hammad rawiya Hammad da sauransu to shi yasa kwanaki an shekarun baya an yi wata ma'araka a jami'ar islamiyya ta madina kasancewar ta ɗaya daga cikin jami'o'i ba ta zama katba na duniya da suke ɗaukar raya ta yada ilimin hadisi cuta ta yada ilimin hadisi da duk shekara ɗalibai jami'a tana rarraba musu littattafai gwargwadon bukatarsu kawai sai a zo da lambobin ɗakin ku an san kowace kulliya kuke sai sai kawai misali kamar su malam muddassir su ne yan qur'ani sai a kawo musu a aji ɗaya sai a kawo musu iya littattafan da suke bukata na ƙira'a da na rasam da na tafsiri da na waye na hadisin ma iya wanda suke bukata sai a kawo musu yan kaza to ƙarshe aka ce sai ɗalibai suka yi korafin akan cewa gaskiya 'yan hadisi an fi ba su littattafai sai a zo a jibge wa ɗan hadisi da littattafai birjik duk suna buƙatar su to an ba su na tahriji an ba su na aljarhu wata ta'dil an ba su na na mustalahul hadith an ba su na gharibul hadith an ba su na shuruhul hadith an ba su na fiqhul hadith an ba su na kaza to kuma da ƙarshe sai aka duba gaskiya in za a yi wannan hidimar riyal dubu to wannan ya buƙatar hidimar riyal dubu bakwai ko takwas kawai bari a haɗe a dinga ba da badal kutub to ko mu ma mun zo mun riski badal kutub sai a baka badal kutub mu aka ba mu riyal ɗari tara a lokacin sai mu rasa me za mu siya ta ka je ka tsaya ka ce kana sa a baka siyar a alamin nubala na zahabi ɗaba'ar masatar risala an ce maka riyal ɗari bakwai da wani abu ka ƙara da kuɗin a littafi ɗaya ina musulun imam ahmad Eh, wanda turki ya ishirafi na su arna'u riyal nawa ne shi ma riyal dubu da wani abu to saboda haka littattafan nasu munawwa'a iri daban-daban ne nau'un akwai littattafan da suka wallafa su malaman jarhu wa ta'dil liddu'afa faliddu'afa akwai littattafan da aka kamar kenan mala yana magana akan wa'ancan malaman da suka mayyade tsakanin mutane na gari da wa'anda ba na gari ba to akwai littafan da suka yi khasatan li zikir du'afa kamar ad-du'afa wal matukin na al-imam al-uqayli akwai al-kamil fi du'afa na al-imam al-hafiz ibn adi sannan akwai ad-du'afa na imam an-nasa'i ad-du'afa al-kabir sannan kuma akwai ad-du'afa wal matukin na al'imamu ibn hibban al-busti nan akwai gasunan dai wanda littattafai ne aka ware su kawai domin ambatan mutane masu rauni wanda idan kana neman rawi yana da rauni to wa'annan littattafan za ka je ka samu sunayensu sinfun li'amfasi sannan kuma akwai wani ɓangaren na littattafan da aka yi su a kishiyar a faɗin mutane waɗanda suke masu matsayi ina jin amfas din jam'u nafis ne ko yawwa nafis kuma shine abin da yake ghalib zu a zu fadlin wa martabatin wa daraja ya zo a cikin kira'a shazza laqad ja'akum rasulun min anfasikum haka ne ko malam yawa kira'a ce shazza ko masha Allah kaga Allah ya ba mu kowa ga lugawi ga shekul mashayikh ga ƙwarra ga muhaddisu to littattafan da aka wallafa su kuma don kawo mutane masu tsada da daraja akwai irin su al-thiqat na ibn hibban al-busti akwai mashahir ulama al-amsar nasa akwai irin su al na imam al da sauransu wanda littattafai ne aka wallafa su musamman don ambatan mutanen da aka wanke su sai ce hunaka musdawajun baina thiqati wa man wil al-abatil kazzabin wa anjazi akwai kuma littattafan da musdawajun shi musannaf ne musdawaj wanda ya hada ko kuma wanda a cikinsa aka hada baina thiqati aka hada tsakanin mutanen da suke sikat mun yi bayanin sikat a baya wa man yarul abatil da kuma mutanen da suke rawaito hadisai na ƙarya kazzabin wannan sai ya zamanto badalun ne na man yarul abatil wa anjasi da kuma wanda suke najasa ne wanda akwai mutanen da suke idan sharrin sai kai sharri ana kiransu da suna najis musamman ibnu kabir Allah ya ji kansa da rahama a cikin albidaya wa nihaya tare cewa littafi ne na tarihi amma wani lokacin ba ka rasa wani abu da yusta'nasu bihi na aljarh wa ta'dil kamar inda yazo tarjamar ko da shi wannan ba hadith bane Abu Nasar al-Farabi Abu Nasar al-Farabi yake cewa ba daban ba daban waɗanda suka gabace ni irin su Ibn al-Asir Su waye sun kawo labarinsa ba to da ba zan ambace shi a cikin littafi na ba saboda najasarsa da ɗoyinsa ba wai ɗoyi yake in ka shanshana shi ba amma dai bakin aikinsa ya sa an ce masa mai ɗoyi mai najasa ka duk wanda har zai iya yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama najasa kuma a cikin masu yiwa annabi ƙaryan akwai zindiƙai wanda asalin su kafirai ne Allah subhanahu wa ta'ala ce innamal mushrikuna najasu najasa ce hukumiyya to littattafan da suka haɗa tsakanin fiqat da du'afa a cikinsu akwai kamar misali a aljarhu wa ta'dil na ibnu abi hatim aljarhu wa ta'dil na ibnu abi hatim akwai misali kamar alkamal na imam al-hafiz al-mizzi na imamu abdulghani al-maqdisi da kuma tahzibul kamal na mizzi da kuma tarhibul tahzib na zahabi da al-kashif na zahabi da tahzibu tahzibul kamal na ibn hajar da taqribul tahzib wannan zaka samu kowa a ciki cikin ruwatu as-sitta minhum man man kana thiqatan wa minhum man duna dhalik to tawarikhun a cikin littattafan da suka wallafa akwai littattafai na tarihi da labarai kamar a tarihi na Imam al-Bukhari al-Kabir da al-Saghir sannan wanda in ka je ba wai labarin duniya za a dinga baka da kissa an yi wani sarki ba ta hanyar kawo mutum da kawo tarjamarsa da kuma bayanin abin da malamai suka faɗa a kansa sannan akwai na al'imam ah, ibn ma'in yahya sannan kuma akwai akwai albidaya wani haya ɗin ta alhabib imaduddin ibn kathir akwai siyar alamin nubala ta imam alhabib zahabi shamsuddin akwai irin su hilyatu al'auliya ta al'imam abu nu'aym ahmad ibn abdullahi al-asbahani da sauran littattafan da tawarikh ne to to a baiti na 22 da na uku wannan baitukan da nake ganta ba ku da su a wajen ku zawaid ne da malam ya ya ya kawwara waƙar da su zaraka tawarikhun tabaqatun was-su'alatu tawarikhun tabaqatun was-su'alatu akwai littattafan tawarikh kamar yadda na faɗa akwai tabaqat littattafai na tabaqat tabaqat jam'u tabaqa wa tabaqatu shine unasun jama'atuhum ko jama'ahum al-asr wa sin wa riwaya mutanen da zamani ya hada su ko shekaru ko kuma riwaya na yi riwaya a wajen malam wani shi ma ya yi riwaya a wajen malam wani to dabakan mu ɗaya ko kuma hali ya hada ku kamar misali imamu zuhuri yana da almajirai ɗabaƙa uku akwai almajiran dabaka hudu akwai almajiran da hum wala zamu az-zuhri kamalikin wa ghairihi kaga wannan tabaka farko kenan tabaka ta biyu kuma unasun ku malikan na lakinnahum takhallafu an mulazamati az-zuhri kallai ibn sa'ad saboda nisan su ne yan tabaka ta biyu sai kuma na uku tabaka ta uku unasun ku malikan fil mulazamati wa takhallafu an al-hifz wal itqan sannan sai kuma unasun ku amsal layhin fi takhallufin وأيضا شاركوا من بعدهم في عدم الدقة والحب لنأتي كاغا الماجران زهري أربع طبقات ني to kaga wannan jama'atuhum al-ahwal to akwai tafin da aka wallafa saboda zikirin tabaqat ahammuha shine tabaqat na al-imam al-hafiz Muhammad ibn Sa'ad Allah ya ji kansa da rahama ibn Sa'ad yaushe ya rasu ne shekara Muhammad ibn Sa'ad a tabaqatul kubra wanda kusan umda ne wanda kusan umda ne jinshiki ne na malaman tarajin yawancinsu su imamun zahabi su ibn kasir da sauransu hatta su ibn jarir tabari a cikin tarihul mulmulun wani abin da yake da alaka da labari suna jingina da ibn sa'ad ne a cikin tabaqat mun wanda muka yi ruwa da su ina jin mun zo da tabaqat ma an karanta an yi bayani akwai tabaqat na khalifa khayyar khalifa khayyar shi kuma bayan ibnu sa'ad ya shi 340 ya rasu ko shi ma littafi ne mai kyau a abin da ya shafi bangaren tabaqat saboda lokaci sai mu bashaka wasu alat da kuma littattafan da ake kiransu as-su'alat su kuma wani nau'i ne na ta'alifi da malaman hadisi suke yi wanda kusan su kadai suke yi malami sai ɗalibinsa cikin khawas ɗin ɗalibansa sai zo ya masa tambayoyi akan abin da ya shafi rijal kamar yadda abdullahi bin imam ahmad ya wa babansa tambayoyi akan manya-manyan marwaita me za ka ce game da wani sai ce aiwa na kaza hadisi kaza fa kaza a cikin su su'alat za ka samu jarhuwar ta'ani za ka samu takhriji na hadisi domin akwai lokacin da za ka nemi mafinnar hadisi ka rasa shi a mazan ɗinsa amma da ka zo su alat kuma sai ka same shi ya haibu na ma'in abu zakariya allah ji kansa da rahama yana da su'alat wanda ɗalibansa suka yi masa akwai uh, abbas adduri uh, ya yi masa tambayoyi kuma an rubuta tambayoyin sannan akwai yaqub ibn shaiba shi ma ya yi masa tambayoyi kuma an rubuta tambayoyin da haka za ka ji ana cewa akwai su'alat na Ali ibn al-Madini akwai su'alat na Imam Ahmad akwai su'alat na Yahya ibn Ma'in wannan su'alat din tambayoyi ne akan ilimin jarhuwar wa ta'dil da ilmul hadith da takhriji da mustalahul hadith da dukkan abin da shafi hadisi wanda yana da kyau mutum ya kula da wannan to wannan ya daga cikin ah, tasanifuhum munawwa kunahum akwai littattafan da suka yi kuma kawai don ambatan alkunya alkunya shine mashtahara bi madhin afwan ma ma ma udifa ila al-abi aw al-ummi aw al-ibn min al-asma kamar misali a ce ibnu ma'i ko a ce ibnu abi shayba ko a ce ibnu abi mulaika ko a ce ibnu abun abu muawiya ko kuma a ce abu salih akwai malaman hadisin da sun shahara da alkunya to sai aka ware littattafai na alkuna kawai don a koro maka alkuna ɗin kuma a gaya maka wato ainihin ma'ana cewa wani da kaji ana ce masa kaza kamar abun nazar sunansa salim kamar abu hazin sunansa kaza abu mu'awiya sunansa kaza abu salih sunansa kaza abu huraira sunansa kaza abu sa'alabatar kushani sunansa kaza abu ayyubal al-ansari sunansa kaza wani lokacin suna jera su ala tabaqat ne daga tabaqar sahabbai zuwa tabi'ai wani lokacin kuma ana jera su ne ala abwabi ala abwabil mu'jam ko kuma hurufu huruful mu'jam daga cikin su akwai al na abin al-muntaka fi sardil kuna na imam zahabi wanda littafi ne latif mai kyau al-muntaka fi sardi alkuna sannan kuma akwai al-ikmal na ibn ma'kula sa'annan kuma bayan nan akwai alkuna wal alqab wanda an haɗa tsakanin alkuna ɗin kuma da alqab akwai wanda su kuma sun shahara da lakabi to su ma littattafai na kuna ne na alkuna shi ne ce kunahum jarhuhum akwai littattafan aljarhu wa ta'dil wanda wani lokacin bayan wa'anda muka faɗa akan ware littafi guda don wanke wa'yansu mutane ko kuma littafi guda don bayanin wani ishkali na jarhuwar ta'adil kamar mizanin itidal fi na qadir rijal na imam zahabi kamar lisanul mizan na imam ibn hajar kamar misali baharud dam baharud dam fi man takallama anhu al-imam ahmad bi madahin aw kamar alƙaulin musaddal fi zabdi an musnad na ibn hajar littafi ne za a yi shi domin ko a wanke wasu mutane ko a yi bayanin wasu mutane ko na wa'insu littattafan kamar irin su ta'jilul manfa'a na fawaid na rijal al-kutub al-arba'a wanda aka raba shi da al-kutub sitta saboda an yi wallafa wallafa akan rijal na kutub sitta kamar yadda muka faɗa na su wannan abin nan da sauransu to kunahum jarhuhum ilalun akwai littattafai na ilal ilalul hadith ilalul hadith kuma shine al-ilal jam'u illa ma ina ganin lokacin malam ya dan nuna mana cewa lokaci yayi saboda muna so a episode guda biyu za mu dan dakata domin mu bashi damar ya sake shiryawa sai kuma mu shiga episode na gaba sai mu tashi akan ilal سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك